الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم صلِّم وبارك وأنئم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين na roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wataala ya kawo mu yau sha hudu ko ga watan sha'abana na shekara ta da da hudu 1435 hijiriya wanda ta yi daidai da sha biyu ga watan shida na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya yau za mu tashi a akan almadatu saniyatu fi shahadat wato yadda ake ba da shaida a kotu da hukunce-hukuncen da suka jibinci haka da irin nau'in mutanen da ake karban shaidansu da waɗanda ba a karban shaidansu da waɗanda ba sa ba da shaida a kan waɗansu duka dai da izinin Allah gurgudun abin da ya sauƙaƙa a cikin awa ɗaya za mu yi shi na farko ta'arifu shahadata ma'anan wato shaida a musulunci a shahadatu ita shaida an yukhbira mar'u shine mutum ya ba da labari sadiƙan bimara'a yana mai gaskiya da gaskanta abin da ya gani au sami a ko ya ji mutum ya zo ya ba da shaida ya ce na gani da idona ko kuma na ji da kunne na ya zanto mai gaskiya a cikin abin da ya faɗa hukmuha hukuncin ita shaida ta hammulu shahadati wato ɗaukan shaida ka ada'iha kaman bayar da ita duka fardu kifayatin farilla ne na waɗansu suna iya ɗauke ma waɗansu idan da mutum goma za su ga faruwan abu kawai biyu biyu daga cikin waɗannan su je su ba da shaida sun ɗauke ma sauran kawai takwas ɗin ba duka sai an ɗunguma an je ba ina fata an gane ko? alaman ayyanat alaihi akan wanda ta wajaba a bada shaidan akan shi li kaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki shahidai shahidaini min rijalikum ko ku kafa shaidu biyu kawai a cikin mazajen ku is da aka samu mazaje biyu masu adalci suka bada shaida sun ɗauke ma sauran kawai takan wani abu ya faru a gaban mu a nan mu wajen hamsin mu gani ko ba haka ba to kawai idan mutum biyu suka yi representing din saura kawai suka je kotu suka ba da shaidan abun ya sun ɗauke ma sauran mutanen 48 ɗin ba wai sai an ɗunguma gaba ɗaya an je ana ta ba da shaida ba Allah maɗaukakin sarki ce fa'in lam ya kuna rajulai ne idan shaidun ba mazaje ba ne ba a samu mazaje biyu ba to farajulun wa ni namiji ɗaya da mata biyu su ne a makwafin abin mata biyu suna a makwafin namiji ɗaya ina fata an gane za su je su ba da shaida a inda babu shaidu sai namiji da mata to namiji ɗaya zai je ya bayar da mata biyu saboda su mata komai nasu rabin namiji ne hankalinsu da komai nasu da shaidansu da menene rabin namiji ne shi yasa sai an haɗa su biyu suke zamanto daidai da Eh, namiji <clears throat> wa kauluhu ta'ala a wata aya Allah madaukakin sarki yace wala taktumu shahadata kada ku yadda ku boye shaida duk wanda aka ce wane ne shaida na to haramun ne ga wannan mutumin ya ƙi zuwa ya bada shaida yace kai kai kai ni kar a dame ni ni ban san harkan kotu alhalin kai ne shaidan shi ka shaida lokacin da wannan ya zalunce shi sannan a kira ka ka ƙi ka ɓoye shaidar ko ka je ka ba da saɓani ka ɓoye ka ce kai ka sani ba Allah ce wala taktumu shahada ɓoye shaidan da kai rashin zuwan da kai ƙin zuwan da kai zai sa haƙƙin wani ya salwanta zuwanka ne zai ceci haƙƙi daga menene daga salwanta Allah ce wa man yaktumha duk wanda ya kuskura ya ɓoye shaida haƙiƙanin abu yanda yake fa innahu asimun qalbuhu lalle wannan zuciyar shi ta zamanto wato mai zunubi wato ya aikata babban zunubi kawai ji Allah subhanahu wata'ala wa qaulur rasuli sallallahu alaihi wasallam a tabakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace ala ukhbirukum bi khairi shuhada'i manzon Allah sallallahu alaihi ashe ba zan ba ku labarin mafifitan shaidu ba allazi ya'ti bi shahadatihi shine mutumin da zai zo da shaidansa qabla an ha kafin a tambaye shi ma shaida to wannan shaida dai mun ji hukuncin shi farilla ne amma waɗansu suna iya ɗauke ma waɗansu wajibi ne ka je ka ba da shaida idan har aka gayyace ka ko abin da ka sani ka je ka bayar saboda kar haƙƙin wani ya salwanta na uku shurutu shahidi sharuɗan da musulunci ya gindaya ga shi mai shaidan ba kowane mutum kwashi kwarab ake kwa karban shaidansa ba musulunci ya yi screening ya tace mana irin mutanen da ake karban shaidansu yushtaratu fi shahidi ana sharɗantawa ga mai ba da shaida na farko an ya kuna musliman ya kasance menene musulmi domin musulmi shine wanda ya ce ya yi imani da Allah da gobe kiyama ya yi imani da aljanna ya yi imani da jahannama to shine ake sa ran e tsoron shi ga Allah nan ba zai sa ya ɓoye wani abu ba an ya kuna musulma ne zamanto musulmi aqilan mai hankali baligan balagagge adalan mai adalci wane ne mai adalci mai adalci shine wanda baya ba fasiki ba mutumin da baya aikata manya-manyan zunubai sannan kuma baya aikata abubuwan da ke zubar da mutunci ko da halal ne kaga shan rake dai halal ne ko amma shan shi kana tafiya a titi kam ai akwai zubar da mutunci ko ba haka ba shan mangoro ai halal ne amma ga kana shan shi kana gangara kai da ake respectin naka a society a ga kawai kana bare mangoro kana sha kawai kana tafiya a titi ina fata an gane ko to baya aikata irin waɗannan ma abubuwa na zubar da mutunci ballantana mai aikata manya-manyan kaba'irai wannan shine adilan ghaira muttahamin wanda ba a taɓa tuhumarsa game da waɗansu munanan ɗabi'u ba a taɓa tuhumarsa ba wa ma'ana ghaira muttaham ma'anan wanda ba a taɓa tuhumarsa ko aka soki wani al'amarin shi shi ne Allah ya kuna mimman la balu shahadatuhum kar ya zamanto mutane ne dama da ba a karɓan shaidansu ya ka amudiyin nasabi liba'adihim Kamar ya zamanto mutumin da dama yana da dangantaka da shi wanda yake ake karan shi mutum ne misali wanda ake karan shi ana tuhuman shi akan wani abu ya ce shaidan shi shine ɗan shi shaidan shi ai shine baban shi shaidan shi shine ita ce matan shi wa ka ahadi zaujaini li sahibihi hakanan kaman ya zamanto ɗayan ma'aurata ne yake ba da shaida ga ma'aurinsa wa ka shahadatin ladhi yajurru kaman shaidan waɗanda aka san dama suna ba da shi don su samu wani abu an san su kamar yadda na sha faɗa za ka samu waɗansu suna zaune a kotuna su je su wuni a can aikinsu su ne kai in ka neme su shaidan zur su zo su bayar dama an san su irin wai sana'ansu kenan dama an sani a irin wannan lokacin da muke cike ka ji komai 10% komai 20% to mutum ne sana'ansu su zo ka ɗauke su haya ba su gani ba ba su ji ba ka zo ka ce musu wani e eh, ku zo ku tsaya mun shaidu kuna da 10% cikin abin da zan samu su kuma idan aka je gaban alkali aka ce waye shaidunka ya ce ga sunan ku me shaida ce billahi la ilaha illa huwa muna shaida wannan kaza na wani ne ga ma lokaci kaza kaza a shirya magana kawai auyat yadfau anha bararan ko kuma shaidan mutumin da muka san yana zai yana ba da shaidan ne don ya tunkuɗe wa kanshi makirci da sharrin shi wancan ɗin misali zai halaka shi idan ba zo ya ba da shaida ba muna fata an gane misali yanda eh, cikin yanayin da muke ciki an kama wani dan mutum an kama wani abu nashi ko an yi barazanan kashe shi idan bai zo ya ba da shaida ya ce kaza haka ba ina jin akwai wanda ya ba da shaida lokacin al-mustafa ya ba da shaida ya ce tabbas ya kashe shi ya kashe kudurari aka yi menene aka yi daga baya zo ya janye ya ce an masa alkawari gida ne ko akwai abubuwa da yawa da aka alkawaranta masa a kasashen waje shi yasa shi kuma gaskiya har ga Allah ya ji tsoron Allah ya janye ba haka bane shi bai sani ba to kun ga irin shaidan masu ba da shaida don su samu me wani abu ko kuma mutumin da zai ba da shaida don ya tunkuɗe wa kanshi wata fitina da aka sawo shi a gaba bai ɗan shi yana nan a hannu an kama ko wani nashi a ce to karan da za a yi gobe fa kotun da za a shiga gobe fa muna ɗan? muna jin irin shaidan da za ka bayar in kana san ɗanka tsira da rai yana nan a hannunmu a kotun akwai wani shi kuma wani wanda yake connection da shi ya ya ya hau eh yana ba da shaidan eh wanda za ta yi favorin ɗin wane eh shi kenan ita eh, ɗan shi za a sake shi to kuma a ce waɗansu miliyoyi ko haka dai kada ya to irin wannan wa ka shahadatil aduwi ala aduwihi haka nan ba a karɓan shaidan maki akan makiyinsa maki akan maki ana yaƙi tsakanin wannan yana gaba da wannan eh, sannan a zo a ce ɗaya daga cikin wanda suke gaba da junan wani ya kai shi kotu wanda ya kai shi kotu ya ce shaidan shi shine wannan makiyin nasa ya waye shaidan ka a ce wani kuma an sa akwai tsananin gaba ba sa ga maciji ba a karɓan irin wannan liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi la ta juzu shahadatu kha'inin shaidar maciyin amana ba ta halatta wala kha'inatin ko maci amana mace wala zi ghimrin ko kuma shaidan wanda akwai gaba da ƙiyayya da takun saka a tsakaninsu ina fata an gane ko ala akhihi ga ɗan uwan shi wala ta juzu shahadatul qani haka nan mashaidan alqani wato shine mutumin da yake ciyar da kai ya baka gida ka zauna ka zauna iya rayuwanka yake ciyar da kai yake taimaka maka yake biya ma yaranka school fees kake amfana da shi shine kane kaga idan baka je ka ba da shaidan da zata yi favorin shi wannan mutumin da yake kyautata maka ba maybe ya yanke abin da taimakon da yake maka ina fata an gane ko wannan shi ne. Eh, ahli baitin wato mutumin da yake samun wani alheri wani gida suke taimaka masa wannan shi ne ba su halatta su ba da shaida ahkamu shahadati na hudu hukunce-hukuncen da suka jibinci shaida na farko la ya juzuli shahidi an ya shahada baya halatta ga dukkan mutumin da zai bada shaida baya halatta ya ba da shaidan nan illa bima alimahu yaqinan face sai abin da ya san faruwarsa bisa yaƙini da tabbas ko ta hanyar ya ga abun tabbas ido da ido au sama'in ko ya ji abun da kunnen shi ya ji lokacin da wani ya zagi wani ya ji lokacin da wani ya zagi wani na ya ji kuma ya ce bari ka gani sai na kwada maka sanda sai ya ji kuma an yi duka kuma ya ji ihun wancan kuma ya ji ya ce ni ka fasa wa kaiwa ne haka duk ya ji waɗannan ina fata an gane to zai je ya ba da shaida a nan ne a kan abin da ya jiye wa kunnensa ina fata an gane ko wannan shi ne liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga mutumin da annabi ya tambaye shi shaida mutumin da aka aka ka kes gaban manzon Allah shaidan da ya zo zai ba da shaida sai manzon Allah sallallahu alaihi eh, eh, manzon Allah sallallahu wata rana mutum ya tambaye shi wani mutum daga cikin sahaba ya tambaye shi game da shaida yanda ba da shaida take sai manzon Allah ya ce masa tara shamsa kana ganin rana eh kana ganin ta karara da idonka yace eh qala na'am qala ala mithliha fashhad yanda ka ga ranar nan ƙarara ka ce ka ganta to kar gaba da shaida sai ka ga abun ƙarara da idonka auda ko ka bari ko ka ba da shaida akan abin da ka gane wa idonka da shi ƙarara ko kuma ka bari to shine aka hada da ji domin akwai mutumin da mebi yana da shi makaho ne amma yana amfani da me da ji da kunne ko kuma kai kana makwabtaka eh, da wani mutum katangar ku ɗaya kana ji yadda yake ɗiman matan shi yadda yake dukanta kana ji a katakatanga ko kuma kuna ji ana ihu kuka zo kuka tarar ya kulle kofan gida wayo Allah zai kashe ni ni na maka haka kake duk za ku iya ba da shaida anan ta ji babu shakka mun ji tana ihu tana cewa wani zai kashe ni wani zai kashe mun yi ta buga kofa ya bude ya ce ba ruwanku da ni duk mun ji wannan ina fata an gane ko mutum ya ba da shaida in gane wa ido ne ya tabbatar ya ga abun karara tsakanin da Allah manzo Allah ya ce kamar yadda kake ganin rana in kuma ji ne ya zamanto ka ji abun karara a kunninka na biyu ta juzu shahadatu ala shahadatin akhara ya halatta a ba da shaida bisa shaidan wani bisa shaidan wani misali mutum ne ya je ya laifi ga shaidan amma shaidan ba zai iya zuwa ba amma sai ya aiki wani ka je ka ce a madadina wallahi tallahi wani ne ya yi wannan abun ina shaida amma ni na lura rashin lafiya ba za ta bar ni unge ba to sai wancan ya zo ya ba da shaida bisa shaidan da wancan ya bayar idza ta'azzara huduruhu idan zuwan shi wannan din ya ta'azzara maradin ta dalilin rashin lafiya aw ghiyabin ko kuma ta dalilin baya nan baya kasar amma ya ba da shaida alhamdulillahi ina jin yanzu ma akwai waya ko ana iya danna waya a buga masa a sa spika a ji duk Allah ya ka sauƙin waɗannan abubuwan yanzu au mautin ko ko mutumin ya mutu darurati saboda wata lalura to shi wani zai iya cewa ne eh wane tun yana da rai ni ya faɗa mun ya tabbatar mun da cewa ya shaida wannan filin na wani ne wani duk ran da muka zauna tun yana da rai Allah ji kanshi yana faɗa mana wannan ni zan iya shaida akan haka kaga ya ba da shaida shi a bisa shaidan wancan da ya mutu tunda ba zai iya zuwa halarta ba sai wannan ya tsaya makwafinsa domin za a tambaye shi kaga abun a'a kana ji a amma wanda yake shaida ne ga wannan ɗin kullum yana gaya mana ƙarara da kunne na kullum yana faɗa mana yana maimaita mana na? a'a ba ba ba wajen rantsaya ba ne ina fata an gane ko sai an rasa shaida ai wancan ɗin bai da shaida sai ya rantsaya amma yace yana da shaidan da ya san kaza ah, wannan eh, au mautin idza tawaqqafa alaihi hukmul hakim idan dole hukuncin alkali ba zai zartu ba sai da shaidan wancan din to ni zai iya mai gurbin shi na uku yuzakka shahidu bi shahadati adalaini wato shi mai bada shaida wato mutane biyu idan suka tabbatar da adalcin shi ana karban shaidarsa mutane dattawa masu mutunci masu adalci suka ce wa ya ba da wannan shaida aka ce wane e a wani mun san shi gaske har ga Allah ba zai karya ba in dai wani ya faɗi haka haka ne ba baya taɓa karya wato eh, ya samu menene attestation wato waɗansu ba da shaida cewa lallai shi din nan wato shaidan shi a nan mutum ne na tsatse wanda za a iya karban shaidan shi ina fata an gane ko amma wanda aka ana zana ka ce wani ne ba da shaida kai wannan wannan da yake zuwa makawai a biya shi ya bada abin nan to kun ga irin wannan an bada shaida ce ba mutumin kirki ba irin masu idan su samu wani abu ne shine wato a samu mutane na tsatso kamammu kamilallu a addinin musulunci wanda kowa ya yarda da mutuncinsu da darajansu da kamewansu su ba da shaida ala annahu azlum mardiyun wani in dai shi ya ba da shaidan nan wani mai adalci ne kuma yardajje ne a gare mu idza kana shahidu ghaira mubarrazin adala idan wannan wanda ya bada shaida din mutane ba su san shi da adalci ba wato bai shahara cikin mutane ba wa amma mubarrazul adalati amma mutanen da wato eh, popular ne a tsakanin mutane sun bada shaida akan cewa lallewa ne adili ne ina fata an gane ko kama Allah maɗaukakin sarki ya ji rai a Sheikh Abubakar Guya zai ba da shaidan abu kaga wannan ya ya ba da shaida zaka ce yayi ne don kuɗi ko don an ba shi wani abu kawai mutum ne popular ne an san shi da mutunci da kamewa da tsoron Allah so wannan kowa abin to amma wani ne aka ɗauko shi jama'a ba su san shi ba amma akwai waɗanda suka san adalcin shi suka ba da shaida eh lalle wannan mun san shi gaskiya ba zai karya ba to irin wannan idza kana mubarrazul adala idan ya zamanto wanda adalcin shi bayyananniya ce fala yahtajul qadi ila tazkiyatin lahu ba zai alkali ba zai buƙaci wani da zai zo ya bada shaida a kan adalcin shi ba shine attestation ina fata an gane ko wannan ba mu ban san shi ba sai mun tabbatar da waɗansu da suka san shi masu mutunci sun ba mu shaidan cewa mutumin kirki ne wanda ake karɓar shaidan shi na hudu in zakka rajulani rajulan idan aka samu mutane biyu suka bada shaidan kirkin mutum da adalcinsa a nan a wannan bangare sai aka samu waɗansu kuma suka bullo su biyu suka yi kondemin ɗin suka ce wani mutum banza ne ba na kirki ba ne nan sabin an samu mutum biyu da suka tabbatar da cewa na kirki ne mai adalci ne wanda za a iya karɓar shaidan sai aka samu waɗansu suka ce ha ai ba ku san wane ba ne ku san wane ba ne mu muka san shi biyu suka tabbatar da adalci shi waɗansu suka ɓullo biyu suka yi kondemin ɗin shi to aka ce idan haka aka samu haka ƙuddima janibu tajrihi sai a rinjayar da ɓangaren da suka kondemin nashi ba za a karɓi shaidan shi ba za a karbi shaidan shi ba ala janibi ta'dil sai a rinjayar da maganan waɗanda suka soke shi akan waɗanda suka da yabe shi don shari'a ba ta son wani abin nan haka mu ci a'a mu mun yadda da maganan waɗannan a'a shari'a tana rinjayar da suka ɓangaren sukar kawai sai a ce je ka ba za a karɓi ka ba domin ana taka tsantsan shari'a tana taka tsantsan kwarai da gaske ba ta wasa da haƙƙi ba ta wasa da haƙƙi ko kuma a yanke hannun mutum kawai ba ta wasa da inda duk aka samu wata eh, eh, shubuha sai a soke abu li'annahu al-ahwat wannan shine mafi taka tsantsa na biyar yajibu ta'adibu shahidi zuri wajibi ne ga alkali ya ladabtar da masu shaidan ƙarya irin masu zuwa shaidan nan don a basu wani abu wanda suka ɗauke shi sana'a ne aka samu akwai wani haɗin baki da aka ce ya zo kai ya ba da shaida to ya waje ba ga alkali ya ladabtar da waɗannan wajibi ne bima yardu'uhu da irin ukuba da ladabtar wanda za ta sa ya bar wannan aikin nan ya bar wannan sana'ar wa yakunu ibratan liman tuhaddithuhu nafsuhu bidhalik kuma ladabtar wannan da za a masa ta zamanto gargadi ne da wa'azi ga waɗanda suke tunanin su ma za su shiga wannan harkar ce kai kaga inda aka yi ma wani kuwa ai Allah tsare ni bari dai mu nemi wata harkar kawai mu bar wannan ina fata an gane ko wannan yafi ko su je su sai da robobi ko su je su sai da fetur ce, gara in koma nan ka ga yanda aka yi mawa ne kuwa ka ga yanda aka waji gashi a kotu kai ina wannan ba abun yi bane ka san waɗannan ɗin sun zauna suna ta suna ta hiran irin wannan gara in nemo keke na fef na'am na'am na'am eh eh eh eh eh eh duk alkali zai kawo bincike ai ta ina kuka san shi ta ina duk zai binciki wannan insha Allah duk zai binciki shi yasa kake ganin wani sa'i ake daga kara ake daga kara haka ina fata an gane ko to duk irin wannan shine na na'am na'am sallallahu alaihi wasallam ba zai karbi annabi aka ka masa sukan wani ake eh, a ah, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a'a ah, ya bambanta da wannan ya bambanta da wannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya faru a kes din jiya da muka karanta an ce ya kawo shaida ya ce bai da shaida ko ba haka ba shi din mai claiming din cewa kaza din nan nashi ne ya kai karan wance aka ce ya kawo shaidan da za ta tabbatar da wannan abun nashi ne bai da shaida ko ba haka ba yanzu sai a koma gu wanda ake karan shi aka ce kai ka rantse cewa wannan abun naka ne zai rantse sai wannan din ya ce ya manzo Allah wannan mara tsoron Allah ne shi zai iya rantse akan akan ƙarya to amma to me me solution me yake so an ce ka kashe du kace baka da su dama shari'a ta ba shi right yanzu the only way tunda kai baka da shaida shi ya rantse shi ya rantse ina fata an gane ko to amma nan shaidun ne shaidun ne da kansu suke waɗannan suka zo suka yi kondemi wannan waɗannan suka zo musulunci da'ima na rinja da bangaren waɗanda aka soka ɗin amma kamar yadda alhaji ya ce misali idan ya ce shi bai san su ba sai a daga ƙara sai a zo a tambayi me alaƙan ku ina kuka san shi ya kaza duk bincike yana tono irin wannan wannan shi ne to na biyar anwa'u shahada nau'ukan shahada shaida na farko akwai shahadatu zina shaidun da suke ba da shaida a kan tabbatar zina to shi kuma abin da shari'a ta ayyana ta ƙayyade he an samu shaidu nawa shaidu hudu in zina ne shaidu hudu ne duk wani shaidu da ba su kai kunga eh, a saura abubuwan da muke ɗauka shahidai ne adlin shaidu guduwa biyu masu adalci ko amma in zina ne fo ne wa ya ta'ayyanu ha dole kawai in hudu aka kawo ba na in uku aka kawo ba na hudun ba sa ba a yarda arba'atu shuhudin kuma dukkan su masu adalci kuma mun yi faɗi irin yanda za su ba da shaida yanda suka ga zinan take kasancewa hujja na cewa dole sai sun kai hudu liƙaulihi ta'ala fastashidu alaihinna arba'atan minkum can kaje can cikin suratul nur ko menene laula ja'u alai bi arbatina suratul a ah, wannan nisa'i ne fastashidu alaihinna arbatan minkum eh, ah, eh, wa in khif menene wallati ya'tina alfahishata min nisa'ikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum ku ba da shaidu hudu da za su shaida akan cewa lallai an yi zina zina ta tabbata a can cikin suratu abun nan ina jin nur ne ko wani wanda aka yi wa nana Aisha radiyallahu anha kazafi Allah ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada fa idh lam ya'tu bi shuhada fa ulaika inda Allah humul kadhibun ne ko menene to shaidu hudu ne da ayoyi ta tabbata akan menene zina fala yakfi fiha dunal arba'a Eh, duk shaidun da ba su kai hudu ba in dai a zina ne ba a karban shaidar na biyu akwai shahadatu shaidan da za a nema a bayar amma gairi zina ba na zina ba min jami'il umuri na dukkan waɗansu harkoki to ya fifi ha shahidi adlin shahidi adlin shahidu adlin za a eh, wato abin eh, shaida guda ɗaya ma mai adalci zai iya ba da shaida akwai shahadatul amwal shahida adlin yawa akwai alif ko to shaidu biyu ne duk waɗansu harkoki da ake neman shaidu in dai ba na zina ba mutum biyu sun isa ɗaura aure mutum biyu sun wadatar akwai shahadatul amwali shaida akan amana ta dukiya rigima ta dukiya wa yakfi fiha shahadatu rajulin wa ne wato shaidan mutum ɗaya namiji da mata biyu yana isarwa liƙaulihi ta'ala fa lam yakuna rajulaini farajulun wamraata mar'atani in the absence of mazaje guda biyu a inda babu maza guda biyu masu ba da shaida mutum ɗaya ne namiji to mata biyu suna iya zamanto a madadin ɗaya namiji akwai na hudu shahadatul ahkami shaidan hukunce-hukunce eh, irin na kotu wa fifi ha shahidun wayaminu, shaida ɗaya da kuma rantsuwa in ya shaida ɗaya ya zo ya ba da shaida ni ne ka za maimako ba ba na biyun sai a ƙara cewa ya haɗa da rantsuwa ina fata liƙaul ibn abbas Anhu ma. Ƙaba rasulullahi sallallahu alaihi Wasallama. biyaminin wa shahidin manzo Allah sallallahu ya zartar da hukunci wato ga masu abin nan husuma ta shaidan mutum ɗaya da rantsuwansa na biyar akwai shahadatul hamli wal haidi akwai shaidan ɗaukan ciki wal haidi da al'ada mutum ne ya yi rigima da matanshi. ya ce tana da ciki ta ce ba ta da ciki to kai ne mai cikin ko ita to irin wannan shaidan ciki ko kuma al'ada duka shaidan mata ake karba ina fata an wala ma ya tsali alaihi illan nisa duk wani abin da ba mai gano shi sai mata su esu mata su esu wa yake fiha shahadatu imra'ataini shaidan mata biyu ne ake karba mutum ne misali ya ce lokacin da ya rabu da matan shi ya ce ya sake ta da ciki ta ce ban da ciki kina da ciki mana ban da ciki kai aka tafi to shaida ita ne za a karbi magananta domin ita ce mai ciki shi yasa a idda yayin da mace take zaman idda su ne Allah ya yi wonin ya ja kunnen su ya ce wala ya hillu lahunna an wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil baya halatta ga mata su ɓoye abin da ke cikin su in sun kasance sun yi imani da Allah da ranan ƙiyama mace tana zaman idda ta san tana da ciki ta fito ta ce yau na gama idda na fiyas na yi jini na uku akwai wanda lace su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane ko haka nan idan aka samu jayayya babu shaida tsakanin miji da mata mace ta ce ya sake ni saki biyu ni da shi miji ce ƙarya ne ko saki ɗaya ban ina takarda ina shaida ce ana sake ki kaza kaza aka yi ta samu jayayya jayayya aka je kaza kaza kaza sai a fifita maganan miji tunda igiyoyin a hannuwa suke shine mai sake su to yace bai sake ba sai a bi maganan shi yawa kai wanda za a bi maganan shi a nan bangaren wancan bangaren kuma a bi saboda kowanne da nashi ina fata an gane kai babban abin da ake so tsoron Allah kawai tsoron Allah mu a zahiri abin da shari'a ta ce a kotu sai mu bi maganan miji bai sake ta ba tunda ya zo ya rantse ya hakikance ya nuna sai abi maganan shi domin shine mai igiyoyin shine mai igiyoyin babu kuma wanda ya isa ya zo ya ce ya sake shi kuma yana damke da kayan shi ya ce bai sake ba abinda ya wuce kuma abinda yake boyayye kuma na har a kiyama mutum zai bayani almadatu salisatu al-iqrar shine confession wato mutumin da zai zo ya tabbatar ya ba da shaidan kansa ta'arifuhu definition shine ta'arif ma'anan shi al-iqraru ma'anan wannan kalma ta iqrari ko a Hausa ma wani yayi iqrarin cewa shi ya bijiwa wani ko ba haka ba shine huwa an ya'tarifa al-mar'u shine mutun yazo ya tabbatar wa kansa shay'i fi zimmati li ghairi yace eh wannan filin da nike ko gidan nan da nike ciki na wani ne ba nawa bane na wani ne wannan filin da nike kaza a cikin shi na wani ne ba nawa ba ne ka an ya kula kamar mutum ya ce inna li zaidin indi hamsina alfa dirhamin makalan, ya ce lallai zaidu yana bi na dirhami dubu hamsin ko kuma yazo yace ya ce innal mata alfulaniya huwa li fulan kaya kaza ɗinan da suke kaza na wani ne shi ne mimman yuqbalu al-iqrar na biyu waɗanne ne ake karɓan shaidan kansu aka ce yuqbalu iqrarul aqili mutum mai hankali ne ake karɓan bayanin kansa albaligi kuma baligi wala yuqbalu iqrarul majnuni ba a karban wato bayanin tabbatar da abu daga mahaukaci wala sabi ko yaro walal mukrahi ko mutumin da aka tilasta shi aka ci under dure ya zo ya ba da shaida kawai li adami taklifi domin duk waɗannan Allah ya yafe musu bai ɗora musu abinda suka faɗa liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzo Allah sallallahu rufe alƙalamu an salatatin ko an ɗauki alƙalami daga kan mutum uku yaro sai lokacin da ya balaga mahaukaci sai lokacin da ya warke mai bacci sai lokacin da ya farka mutum da yake bacci ke bacci ke magajin bacci wannan filin na alhaji ahmadu ne misali kawai cewa ne a ba da shaida kawai ta sa akwai masu dan sumbatu surutai in suna bacci ta ce kawai wane ma ga tabbas ya faɗi kaza a'a sai a tada shi a ce sai a ce kai ka ba da shaida zai ce a ni ban ma san lokacin ba ban ma san abin haka mutane suke akwai wanda fa sai ya tashi je jikin wannan AC ya dawo kuma da dare wallahi bai sani ba bai sani ya kwanta kan shi ta nan wace dare ka samu kanta nan haka za ka tar wani yakan ɗan yawo ya fita wani yakan tashi ta suru ta yi ta suru ta yi ta maganganu a kwanta Allah wa ya rufa su ba a karban shaidansu to shaidan shi kuma a wanne ne albaligul aqilu al-iqrar shaidan wanda aka tilasta fa ina aka samu hujja shi kuma wani hadisi yazo ya tabbatar da haka manzo Allah sallallahu yace wa mastukrihu alaihi rufi an ummati alkhata wa nisyanu wa mastukrihu alaihi manzo Allah sallallahu Allah ya yafe wa al'ummata duk wani abin da suka yi bisa mantuwa ko kuma kuskure ko kuma bisa tilastawa ko amma bin yasir an tilasta masa da azaba aka ce mafita shine ya zagi annabi ko a kaga zagi annabi ko ai kafirci ne kashe mutum ake a nan take amma kaga da ya nuna ce karkashin tilasta ne manzo Allah ya ce babu komai aya ta sauka mata nuna babu komai annabi ya ce gobe an kama kan ma aka azabtar da kai aka ce sai ka zage ni ne mafita ka zage ni sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane ko na uku hukmuhu hukuncin mutum ya zo ya bada sai dan kanshi hukmul iqrari al-luzum da ka furta abu fa to ya lizince ka ya lizince ka kawai ka zo ka ce salamu alaikum na ga ana neman waya blackberry jiya na ji akan zargi wannan a zargi wannan fi sabilillah zan ga muku gaskiya ni na ɗauke ta kuma na sayar shi nan fa in kalman nan ta fita shi nan fa ta dabaibaye ka ka daure kanka faman a ƙarrabi shay'in li insanin duk wanda ya tabbatarwa wani cewa yana yana bin shi kaza ko haƙƙin shi na hannun shi mutu ya zo ya tabbatar wa kana akilan aka lura yana cikin hankalin shi kuma baligan balagaggen mutum ne ba yaro ba ne muhtaran voluntarily ba wanda ya tilasta shi shi ya kawo kanshi to lazima huwa na abun fa ya shi ya zama to wajibi kawai ya zama to wajibi ina fata an gane ko liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗi manzar fa ni tarafat ya kai su ka ya sammako ka je gun mata kaza da aka ce ta zina idan ta yadda ta ce e ka jefe ta a madadina da ta je kuma ta tabbatar ta ce e ta yi aka jefe ta kun ga anan faja'alar rasulu sallallahu alaihi wasallam i'tirafaha mulziman sai sanya shaidan da ta bayar da yadda da ta yi din na hayyar lizimce ta dole kawai ya kama mutum bi iqamatil haddi alaiha aka zartar masa da hajji saboda haka yanzu sai ka zo ka biya blackberry da kai ka tabbatar kace kai ne kuma a kai ka kotu kuma a gaban kowa ka faɗa ko kuma a gaban alkali kace ranga daɗe na ga ana ka shari'a tsakanin wani da wani to yau zan faɗi gaskiya har ga Allah ni na ɗau wannan abu shanun nan da aka tura ta nan ni ne ni ne kuma an sai da su motan da ake neman nan kaza kaza kaza har ga Allah ni ne na sai da ita shi kenan fa ka dada dawa ka ce wai wasa kake yi bai taso ba bai taso ba ƙara da tuhume-tuhume tsakanin wane da wane sun ƙare kan mutum ka za a jira hukunce-hukuncen shi wannan ikirari yana da hukunce-hukunce ba'adu za a bato mana waɗansu shashi daga cikin hukunce-hukuncen wannan irin nau'in shaida ɗin da mutum zai bayar a kansa na farko itiraful muflisi awil mahjuri alaihi fi shu'unil maliyati la zamu littihamil mufsidi bi hasadil gurama'i idan mutumin da ake bin shi bashi ya tsiyaci ya karbi bashin wannan ya karbi bashin wannan bashi wannan bashi wannan amma ya tsiyace bai da komai bai da abin da zai biya su to idan ya zo ya nuna ya confessing ya ce falallai dukiyan da ake bi ko kuma fanatsiya ce banda ko kobo ko mutumin da aka hana shi aka yi freezing dukiyan shi aka hana shi ya yi tasarrufi ga dukiyan shi to wannan fa baya lizimtan a tuhumi wannan mutumin cewa ai yana hasada ne ga masu bin shi bashi li'an wa sani domin shi na biyu din nan wanda aka damke kudin shi din nan aka hana shi ya yi tasarrufi idza qubila iqraruhu idan aka karbi maganan da ya faɗa asbaha ya waye gari wa ka'annahu lam yuhjar alaihi kaman ba a abin nan din kaman ba a damke dukiyan shi ba wa yabqa bi dhimmatihi ma aqarra bihi fayusaddidanihi ba'da zawalil mani mutum ne misali ya zo ya ce gaskiya fa da ko kobo da kuɗi to wannan baya nuna cewa haƙƙin waɗanda suke bin shi ya faɗi sai dai a bashi kawai ya riƙa biya har lokacin da Allah ya ai eh, eh, eh, wannan dukiyar ta to a ƙarƙashin shi haƙƙin mutanen nan suna bin shi har lokacin da Allah ya yalwata masa ya riƙa biya kaɗan-kaɗan to haka nan mutumin da aka zo aka je aje a kulle dukkan account ɗin shi domin ana bin shi ba su suka mutane suka kai ƙara suka ce wane fa yana da kuɗi muna bin shi bashi ya ƙi ya biya mu kuma yana da kuɗi a account mun sani to sai alkali ya tura a yi freezing a rike account ɗin a duba nawa ne a fito da abin da yake ciki a biya mutane abin da ya samu mun faɗe shi a can baya yawwa idan wannan yana bin mutum miliyan biyu wannan yana biyan shi miliyan ɗaya da rabi wannan yana biyan shi miliyan ɗaya wannan yana biyan shi dubu ɗari bakwai wannan dubu ɗari shida wannan dubu ɗari biyar wannan dubu ɗari uku to da aka yi ya ɗan samun a account ɗin idan kwata-kwata-kwata ba su kai yanda za a biya waɗannan duka ba sai a yi menene a bama kowa based on percentage ɗin da yake mai miliyan biyu sai nashi ya dan fi yawa sai wanda zai biyo sai mai dan miliyan ya ce to kai mai miliyan biyu ka yi haƙuri ga dubu ɗari takwas based on yadda aka samu idan aka ce a biya ku duka to mutum ɗaya ma zai iya kwashe kuɗin kai mai miliyan ɗaya da rabi ka yi haƙuri ga miliyan ga dubu ɗari eh, shida da hamsin ta ta yi mamila haka haka haka haka haka za a yi shi ba ɗaya sai kwaya ɗan tafi dai a ce to kai mai yawa kana bi kaza kai saura balas kaza ku je in kun yafe to gashi nan dai mutum ya je a yi yadda za a yi ko kuma mutum ne ya zo ya ce wane e na san kuna bi na bashi amma an yi freezing account dina ku yi haƙuri ku yi haƙuri an yi freezing account ina ana bincike akan menene menene menene ku yi haƙuri ran da abubuwa bincike ya kammala aka sake mu akan ina zan biya ku ne, to sai a bashi wa yabqa bi zimmati bashin nan dai na ƙarƙashin shi ma a karrabe fa ba ba'da zawalil mani sai a biya zo ya biya su in wannan abun ya gushi na biyu na ƙarshe itiraful maridil mushrifi wato mutumin da ya kusan mutuwa saboda rashin lafiya ya zo ya yi itirafi ya ba da shaida akan wani abu la ya sihu lilwarisi illa bi bayyinatin wato baya halatta ga mai gado sai dai in ya kawo wata shaida li'annahu muttahimun bil muhabati misali ana shari'a tana tuhuman shi misali qala maridun mushrifun eh mutum ne yana dab da mutuwa yana ciwo sosai ciwo mai tsanani ya kusan mutuwa sai ya zo ya ce ina tabbatar muku ɗanawa ne yana bina miliyan goma ɗana wani yana nuna. to wannan baya taba ba shari'a ba za ta taɓa yadda da shi ba sai dai ya nuna inda aka rubuta daɗin a wani lokaci ne ya karɓa ga shi note in babu wani rikinot shari'a ba ta karɓa sai shari'a tana tuhuman shi wannan mara lafiyan da cewa idan ya mutu kenan yana so ya ɗan ware wani abu ga wannan yaron maybe ya fi son shi zai nuna son kai abinda shari'a za ta kalla kenan akwai son kai da fifita wannan dan wajen soyayya da kauna sama da sauran in babu wani rikin abun nan shari'a ba ta yadda shi yasa shari'a ba ta yadda kuma har ila yau ga mutumin da yake rashin lafiya mai tsanniya kusan mutu ya ce ya sake matan shi ko ya sake ta shari'a za ta ce eh to mun ji wannan amma sai ta ci gado ce wannan mara lafiyan mugu ne wannan wannan kana gani shi yana so ya haramta mata ne gado hei shari'a ita ko menene shari'a hei ta yi tuhuma me yasa sai kana gargara kace ka sake ta yana so ya haramta mata gado ne to haka nan ma mutum yana rashin lafiyan da ya kusa ya mutu ya mutu sai ya ce ai eh, cikin ƴaƴana wani hana bina miliyan goma sai a ce eh baba hai a nuna mana inda aka rubuta da aka yi sainin lokacin da ya bayar in babu magada in sun ki kuma shari'a tana supporting ɗinsu ina zuwa ina fata an gane ko falaukala maridun da mara lafiya mushrifun wanda ya kusan mutuwa zai ce a tarifu ina tabbatar muku bi anna waladi fulanin wani din nan cikin ƴaƴana eh indi kaza yana bi na kaza da kaza lam tuqbalu minhu ba za a karba masa ba khashiyata saboda tsoro an yakuna qasada muhabatahu shari'a tana tuhuman shi da yana nufin soyayya ne da yake nuna ma wannan dan ta musamman duna sa'iri auladihi sama da sauran ƴaƴansa wa yashhadu li hadha qawluhu sallallahu alaihi wasallam faɗin maganar manzo Allah sallallahu tana tabbatar da haka cewa la wasiyata li ko da yake mutumin ya san ba a yi wa mai gado wasiya ko ba a yi wa mai gado wasiya cewa in na mutu a bama cikin ƴaƴana kaza sannan kuma in ya mutu a cire sannan ya zo kuma a raba sauran da shi to sai yace ce hey ya dan ya wani irin kwana ya ce wani na bi na bashi na kaza in babu shi ba za a yadda ba kawai in babu wani a rubuci ba wa rasulu sallallahu alaihi wa sallama ya kulu manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa la wasiyata eh, fa yaqulu al maridu ko sai mara lafiya ce inna li waladi fulanin fulanun kaza lalle wane cikin 'ya'yana din nan fa yana bi na kaza duna sa'iri auladihi ashbahu shay'in bi wasiyyati wannan kaman yana so yayi wasiya ne in ya mutu a ba a ware wannan da wata kyauta ta musamman daga dukiyar shi sun yi kama ne kawai an yi kiyasin shi da wasiya wa rasulu sallallahu shi ko annabi ce la wasiyata li warithin illa an yujiza hal warasatu manzo Allah shari'a tace sai dai in magadan suka ce mun yadda baba amma in magada suka ƙi fir suna kan gaskiya yawa mun yadda baba duk da ce ba rubutu ba wata takarda rubutacciya da za ta nuna haka mun yadda ai haƙƙin nasu ne idan baban ya mutu ko to kowa ya ce ya yadda bari mu gama gaban malam ta bayyana tun matukan babu wata shaida tusbitu ma a rabi bihi matukan babu wata shaidan da za ta tabbatar da abin da ya ce ɗannan yana bin shi wa inda zalika ya siho ikraru idan kuma akwai shaida to shi kenan wannan shi ne in babu wata shaida to shi kenan na'am wa Ba bari a kira sallah bari a kira sallah sai a yi tambaya masu alwala sai su yi